مدل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da maraicen yau talata sha shida ga watan ramadan hijira ta fiyin talikai muhammad sallallahu alaihi wasallam ta 1437 muna wannan masallaci na abu hurairat radiyallahu ta'ala an wanda yake a folo kolof a cikin birnin sokoto muna gudanar da tafsir a wannan masallaci kuma a jiya karatu ya tsaya a aya ta 49 a cikin suratul kahaf an kare kisoshin ashabul kahaf za mu tashi akan aya ta 50 insha Allah ta'ala alaram ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته للظالمين بدلا تو بان الله سبحانه وتعالى يا بعد قصر أصحاب الكهف bayan yahud sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da abubuwa guda uku sun tambaye shi game da ruh rayuwa menene rai kuma Allah ba da amsa cewa a ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil an ba da wannan amsa ba ku ji to to ya zani Eh, an ba da wannan amsa amsa ta biyu wadda suka annabi tambaya sallallahu alaihi wasallama ita ce abin da ya shahi zulkarnai shi wannan amsa ubangiji bai ba da ita ba tana nan ta he a nan gaba sai allah ya zo da wasu kisoshi guda biyu waɗanda su kara tabbatar da wato nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo allah ba shi abu da ka sai da wahayi kissa ta farko ita ce kissa adam alaihi salam sannan kissa ta biyu ita ce kissar musa da abin da ya gudana da khidir ko kuma a ce khadara kamar za mu gani nan gaban allah ya so bari mu fara da wannan allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati kuma ka ambata lokacin da muka ce ma mala'iku isjudu li adam ku yi sujuda ga adam bayan ubangiji ya halitta su ya halitta adam da Dalaka ya umarci mala'iku su yi masu sujuda wannan sujuda don girmamawa kuma da hihiko bisa da jaraba da allah ya musu adam alaihi salamu ya samu rinjaye bisa ga mala'iku allah ya ce su mishi sujuda ta abin ta girmamawa fasajadu sai suka yi masa sujuda su wato suna masu da'a ga umarnin allah domin mala'iku halittu ne waɗanda Allah ya halitta kuma ba su kasance masu saba ma Allah ba kamar da Allah ya faɗa cikin nawi da yawa la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ba su saba ma Allah bisa ga abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da an ka umarce su to sai suka wa Adamu alaihi salam sujuda a cikin su akwai iblis wanda ake kira shedan to shi da suka yi sujuda shi bai yi ba shi nan Allah ya ce illa iblis face iblis kawai shi abba yi sujuda ba wa kana min aljin shi ya zamo daga cikin aljannu yake wato ma'ana ba mala'iki ba ne shi aljani ne malamai da suna bayyana cewa a kabilar shaidan ta iblis ita aka fara yi a bisa ban kasa daga baya allah ya halaka su sannan aka bar ƙasar ba kowa daga baya aka halitta adam sannan aka zo da shi a nan duniya to shi shaidan an halaka waɗannan al'umma tasu sai aka ɗauke shi yana ƙarami aka je sama da shi don haka a cikin mala'iku ya tashi a cikin mala'iku ya girma a cikin mala'iku ya san abubuwa da yawa to amma zamansa a cikin su bai sa a ce shi ne kuma wanda ita ce ba sahihiya da yawa za ga malamai a wajen tafsir suna kokarin su ce shaidan mala'iki ne kamar faharun razi a cikin tafsirinsa to wannan aya ta yanke duk wata hujja wanda ke cewa shaidan mala'iki ne don gashi na Allah ya faɗi karara ya ce illa iblis kana min aljin to ina wata hujja cewa shi mala'iki ne babu don haka nan shi ya yi girman kai bai yi sujuda ba kuma wannan kisa ta adam alaihi salam allah da yawa wurare ya ambace ta cikin alkur'ani farkonta a suratul baqara allah ya ambaci wannan inda ya ce fasajadu bin fasajadu mala'ikati kulluhum ajma'in illa iblis bayan umarce su sujuda dukkan mala'iku sun yi sujuda sai shaidan shi wannan Allah ce istakbar wa kana min al-kafirin yayi girman kai don haka sai ya zama a cikin kafirai kafirai su ne masu ƙin umarnin da Allah ya ba su su yi girman kai ƙin abiya umarni a wata ma aya Allah tambaya ya mishi ya ce mishi ah, bin na kala ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ma ka sujuda ga abin da ni halitta da hannayena Allah subhanahu wata'ala da hannayensa guda biyu ya halitta Adam wannan yana cikin hihikon da Allah ya ba Adam alaihi salam ko wani annabi yana da hihikon da aka bashi wani Allah ya magana da shi tace sa wani an busa shi daga abin nan eh, eh, ruhin ubangiji kamar da faɗa ga Isa ko wata irin shi fifiko fifikon Adam Allah ya halitta shi da hannayensa don haka nan Allah tambayi shaidan ya ce masa don mi baka yi sujuda ba ga abin da na halitta da hannaye na to mi ya ce shi shaidan cikin girman kai da izza sai ya ba da amsa anan ya ba da amsa ko eh, kala eh, ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min din yace eh, ba zan yi sujuda ba don na hi shi ana khairun minhu ni ne mahi alheri da gare shi dalili kuwa ka halittar da wuta shi kuma ka halicce shi da laka a kiyasin sa yana ganin laka ta abin nan wuta ta yi laka laka ba ta kama wuta ba wannan kiyasi ne kuma wanda yake baɗili don haka malamai ke cewa babu kiyasi idan ga nassi allah ya ce mai yi kamata ya yi amma tsayawa ka ce kana ganin ka wannan saboda wannan an halicce shi da abin nan da laka kai kuma da wuta kana ganin wuta yi. to wannan wata falsafanci ne wadda allah bai da irin ta ba ga kowane irin mutane a cikin hadisin shafa'a a cikin sahih bukhari da sauran littafan hadisi a lokacin da al'umma za ta je neman ceto a wajen annabawa za a fara da adam salam kuma shi abin da za a fara ce masa kenan kai ne abul bashar kai ne uban talikai duka sannan kuma allah ya halicce ka da hannayensa ya mana ceto mu samu wannan fitina da wannan wahala ta kushe mutane kaga duk wanda yana karfafar da cewa allah ya halicce adamu alaihi salatu wassalam da hannayensa guda biyu to nan mala'iku sun yi sujuda duka amma shaidan bai yi sujuda ba allah ya ce fa fasaka an amri rabbi sai ya yi tawaye ya yi laifi wato ya koma baya an amri rabbihi daga al'amarin ubangijinsa idan allah ya hore al'umma ko hore mutum cewa ya abu kaza yin kinyan na shine fasici za aka ce nan fafa saka ma'ana ya karkace ya kauce ya bar hanya ya koma baya daga abin da an ka ce mishi ya ƙi umarni duk ma'ana guda ne don haka ya ƙi umarnin ubangijinsa sai ya ta daga ɗa ubangiji to sai allah ya ce afa tattakhizunahu ya ku al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ke karanta mu alqur'ani kun ga abin da ya faru ga shaidan ga kakanku adamu alaihi salam ashe za ku rike shi nan hamza lil kare ne wata aji wato ma'ana ban mamaki ne akwai ban mamaki da wanda ya san ga yadda shaidan ya yi da ubanai kuma ya dawo ya rike shi akwai ban mamaki ga wanda ka san ka ne maƙiyan babanka ne maƙiyan zuri'arka ne kuma ka dawo ka rike shi akwai ban mamaki ga wannan don haka ashe akwai ban mamaki gare ku ku rike shaidan wa zurriyatuhu da zuri'a ki zan shi kuke biya ga al'amuran ku duka abin nan ana ganin sa a ciki malamai sun ce nan Allah ya ce wa zurriyatuhu ashe kenan shaidai yana da a yana da 'ya'ya wannan ita ce masabar aksarin mahi yawan malamai cewa shaidan yana da mata kuma yana haihuwa sannan 'ya'yansa suna haihuwa don haka shi yana da 'ya'yansa na da 'ya'ya yana da jikoki yana da kama kunne yana da waɗanda iri wasu na cewa na abin da ake nuhi da zuri'arsa mabiyansa duk wanda ya bi shi a cikin al'umma to ya san zuri'arsa don haka nan ko da bai haihu ba idan kai kai bi shaidan to ka zama dan shaidan kamar da ya faɗa ayoyi da yawa abin nan cewa abin nan abin nan ku wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn haka dai mun ka sanya ga kowane annabi ya zan yana da makiya masu faɗa da shi shayaɗinu daga cikin mutane da kuma cikin aljannu don haka shi kenan akwai shayaɗin a cikin mutane kuma akwai su a cikin aljannu a cikin abin nan sura ta annas allah subhanahu wa ta'ala ya ya abin na umarce mu mu nemi tsari daga sharrin shaiɗan, kuma ya bayyana cewa shaiɗa nan akwai shi a cikin mutane akwai shi a cikin aljannu قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس شيني شيطان mai sanyawar masu wasa cikin zukata ko ku bai tsari da gare shi kuma Allah bayyana karshe cewa min aljinnati wan nas akwai shi a cikin aljannu akwai shi a cikin mutane don haka wani mutum da ganin sa to ya kai shaidan yawwa ba sai ka abin nan ba ya kware kuwa sannan kuma gane wannan shaidan ne ba wani aiki ne mai wuya ba ana iya samun shaidanin mutum a cikin mutanen banza akan iya samun shaidanin mutum a cikin mutanen kirki ga zahiri kana iya samun liman amma shaidan ne kana iya samun eh, mai karatun qur'ani amma shaidan ne kana iya samun mai aikin ibada amma shaidan ne mai kiran sallah ana iya samun shaidan me yasa zai zama shaidan kauce ma abin da yake karantawa kauce ma abin da an kaza wannan abin sai kun gyara shi sosai don haka nan duk wanda abin nan sa ya bayyana sawa'an a cikin aljannu yake ko a cikin mutane to wajibi na ka gudane shi kada ka rike shi don haka Allah ya ce nan za ku rike za ku rike shaidan wato za ku rike shi da shi da zuriya ta auliya a masoya min duni kuma bayana ku bar ni ku bar abin da ni aza muku ku bar min da'a hukuma kuna da'a ga shaidan Allah ya ce wa hum lakum adun haƙiƙa su shaidan da zuri'a ta gare ku maƙiya ne nan Allah ya ce adun da mufradi alhali ma'anar jam'i ne wato kenan a ada'un za ku riƙi shaidan da zuri'a su waɗanda suke maƙiya na gare ku wannan bai kamata ba bi isa zalimi na badala hurhuren waɗanda azzalumai ya munana wanda zai hurhurar da gaskiya ɗauki bata ya munana don haka nan ka yi ƙoƙari ko yaushe kada ka bi huduwatu shaitan huduwatu shaitan yawa gare su shaitan ya baza haƙonsa ko ina in addini hake so sai ya ma haƙo wajen addini in mai karatu hake sai ya ma haƙo wajen karatu haka zai kokari ko ta a'a ya samu sa'a gare ka ya kokari kada shaidan ya samu sa'a gare ka Allah shiryar da mu to ci gaba ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين huda to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ku rike shaidan da zuri'a yi alhali ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ard lokacin da zan halarci samai da kasai ban ban abin nan ban bidi shawarar su ba wato ban halartar da su ba ban halartar da su lokacin halittar samai da kasai ba halittar samai da kasai ni kadai ni halarci abina an ji ubangiji don haka nan ba sai kun rike su wasida ba ba sai kun rike su abin bauta ba ba sai kun rike shaidan zuri'a ta wani abin da'a ba Allah ya ce wala khalaqa an kusihim kai ko da halitta kanun su ba su san da ni ta ba ashe wanda bai san yadda aka halicce shi ba bai kamata wani ya bi shi ba don haka nan Allah bai abin nan bai shaidar da wani mahaluki lokacin da zai halitta ba sannan wa ma mutu li na adoda kuma ni ban san rikon ban zan masu rikon waɗanda tuba tuba adudan abin taimako su taimake ni ban riƙe wannan ba wannan ba yana nuhin cewa Allah ya riƙe wasu taimake shi bane a'a korewa ce wannan taubihi ne wato zargi ne kuma ni ban riƙe waɗanda a shaidannu abokan taimako ba ban riƙe su masoya ba zaka nan wanda ke son Allah ba zai so shaidan ba wanda zai so shaidan ba zai so Allah ba Allah taimake mu ci gaba ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda sun kabi shaidan da zuri'a su ga abin da sakamakon su a ranar alkiyama Allah ya ce wazkur ka ambata ka ya Muhammad yau mai yaqul lokacin da Allah zai ce ubangiji zai ce ga shaidan da zuri'arsa da waɗanda sun kabi su na du shuraka'i allazi eh, na allazi abin nan Ah, fada da auhum falata jibu lahum wato ku kirayi shuraka'i abinda kuke hada ne da shi inji ubangiji ranar alkiyama idan aka zo aka tara shaidan aka tara halittu sai a ce musu ku yi waɗanda kuke kira a nan duniya kuna riya cewa za su taimake ku nan duniya za su ga suna da wani matsayi idan suka kira wani zai taimake su suna istighasa da wani suna isti'aza da wasu suna neman tsari suna neman wane ne to nan lahira gashin zo an tara ku kiraye su ku kiraye su mu je idan za su karba Allah ya ce fada ahun sai ku su kiraye su wato cikin gace za a ce ku kiraye su sai su kiraye su saboda sun saba da kiran sunan duniya sun saba da kiran wani Allah a nan duniya don ko lahira za su kiraye su fada ahun sai su kiraye su Allah ce falam yastajibu lahum ba su karba musu shiu duk wanda kake kira sai ka ta kira ne mai kiran rana ya kiraye ta mai kiran mai bauta ma wata mai bauta ma waliye mai bauta ma gumaka da annaba kai ta kira yesu wane ne abdul qadir tijani duk shi ba kowa ba mai ba mai karbawa saboda sai Allah shi kurum Allah ce falam yastajibu lahum ba su karba ba su karba musu don sun bace Allah ce waje alna bainahum mawbika mun sanya wani irin shamaki tsakanin su da su shamaki anan malamai na cewa waton an sanya su a cikin wani rahi na wutar jahannama shine mobik amma asalin mobik almakan allazi ya hasulu fihi halak wato wuri wanda yake idan aka sa mutum zai halaka shine mobik to mun kada su a wannan wurin da su masu bauta da waɗanda ake bauta ma amma waɗanda ake bauta ma da sharaɗin sai idan sun yarda da bautar ko sun san ana yi ba su hana ba ko kuma waɗanda ake bauta ma ba masu hankali ba ne kamar gumaka masu bauta ma itace masu bauta ma shanu masu bauta ma wannan duka za a gama su guda a sanya su a cikin wata jahannama amma waɗanda ke bauta ma bayan allah kamar masu bautar mala'iku ko masu bautar waliyai da masu bautar annabawa waɗannan allah zai musu hisabi kuma za su barranta gare su sannan Allah ce to kun waɗannan ba su da ba dalilin bauta musu ko ku ku tahiya ku kuma ku je wuta to an sanya musu wannan maubik wato wurin da za a sha makance tsakaninsu da su Allah ce war mujrimun nar mujrimai masu kiran wani Allah kuma su ga wuta ga ta kuru suna gani malamai na cewa za su tsinkaye watan nan lokacin da aka zo da ita da nisan tahiyar shekara arba'in sannan hadisi ya tabbata a cikin uh, muslim da tirmizi da sauransu cewa ranar alkiyama za a zo da wuta mala'iki dubu saba'in yana jaye da ita sannan a tana da ragwama dubu saba'in kowace ragwama guda mala'iki dubu saba'in don haka kenan mala'iki dubu saba'in sau dubu saba'in shi ajiye da wuta ya runa ha suna janta abinda an ma'ana ta ja su su jata saboda ƙarfinta kuma haka za suna kallon ta gasu Allah ce to ga wuta ku shiga waɗanda kun ka bauta ma ku shiga tare don haka nan bautar wani Allah ko kiran wani Allah ba wata hasara wata kai ta duniya don haka nan mutum ya nisan to yana ne muke wani waje na ji wara muke wara ku wara almujrimuna nar mujrimai sai wato nan sai su ga wuta ga ta bayyane an zo da ita fazannu kuma su tabbatas ai kana wato na alyaqin ne sai su tabbatar da annahum mawaqi'u lalle cikin cikin wata za a auka su ya tabbata hadisi kamar da muka faɗa cewa na muslim ah, riwayar abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an cewa ranar alkiyama wani yanki na wuta zai hito daga cikin wutar bayan an zo ana jaye da ita sai wani yanki hito daga cikin wutar lahu ainani tafsiran yana da idanu shi yankin na wutar kuma yana gani duk wanda an rabo ne ya sani ba sai ka ce mai zo ga jacob bane ya zai dauka yana da yana gani wa uznani tasma'an kuma da kunnuwa yana ji wa lisanan yandiku kuma yana hurci da halshi wuta tana magana sannan tana cewa in ni wakiltu bi salasin ni an wakilta ni da mutane guda uku su zan fara kare kuma lura su ta kwan mu saurare su mu ji bi kulli jabbarin anidin dukkan mai girman kai wanda an mutakabbiri ina wani ya zo in ka san kana cike ko ka tahi ko ta kamma duka dai amen wa kullu man da ama Allah ilahan akhara da duk wanda ya kiraya wani abu tare da Allah ko wanda na ka kiraya to dan wuta ne kai ko ka shigar kanka ko ta kama ka zaka ba a kiran kowa a hada tare da Allah Allah da ke kira duk abin da same ka na musiba ka kiraya Allah su an mumin ne wa idza asabatu musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a kiran wani ba a da Allah da wani ga kowane irin aiki na ibada na uku obil musawirin masu yin hotuna suna sai zuwa irin wani sassaka a gumaka su ma duk wa minhum waɗannan su ne uku za ta fara kada kuma da su kayan a sanya mata sauran mutane allah ya ce wa lam yajidu an ha masrifa wato kuma su ba su samu wata makarkata ba da za su ɓoyewa daga wannan wutar wato ba wurin gudu duk inda suka yi ba tsira Allah ya tsare mu da wuta wala sarrafna fi hadha alquran wala sarrafna fi hadha alquran lin nas min kulli mathal wa kana al insanu akthar shay'in jadala Allah ya ce wala kad haqiqa sarrafna mun buga mun kawo mun konkoma domin at-tasrif min at-takrar ay bayyana mun bayyana wa karrarna wa radadna mun kwankomar da wanda ya a cikin alqur'ani wato fi hadal qur'ani cikin wannan qur'ani lin nasu ga mutane ma'ana ayli ajalihim saboda su su gane su fahimta komi ake bayyana mun bayyana musu mun bayyana musu tauhidi mun bayyana musu ayyukan ibada mun bayyana mu'amaloli mun hulɗa da komi mun bayyana ba wanda adda hujja cewa jahilina bai sani babu duk wanda ya rayu a cikin musulunci ya girma har ya balaga ya mutu bai da hujjar da zai ba Allah cewa jahili ne shi baya da don bai dalilin da sa bai karatu ba bai da dalilin da sa bai san addini ba za ka samu mutane da yawa wani ya bata rayuwarsa shekaru masu ya tun abin nan balaga sa har ya kai shekara 80 ya mutu sana'a ya iya duk sana'ar da ya rika ya iya in tela ne ya san zaren da abin nan ko da zaren da zai yama dinki ya san yawa ne ya san tsawo ne ya san yadin da zai yama ya komi ya sani amma ga addini bai san komi wannan bai da uzuri don haka wajibi na kowa ya san addini wato mun ga komi ga abin nan ga mutane a cikin wannan alkur'ani min kulle masalin na kowane irin misali amma ina Allah ce wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wato wa haƙiƙa mutun ya ko ya wa kana al-insanu haƙiƙa mutun akthara shi am mahi yawan shay'in kowane irin abu jadalan ga jidali dan adam mutum ya fi kowa jidali duk halittar da Allah ya halitta to ba wadda an ka ba jidali kamar dan adam aksar in jadala jayayya ba ya barin abu yadda yake sai ya abin sai ya karkatar da shi na Allah ya ce aksar shay'in da mubrada amma ma'anarsa aljam'i ne domin abinda Allah ya ce na aksar shay'in abubuwan na da yawa kenan wato dan adam cikin su shi fi kowa jidali duk halittun da Allah ya halitta idan ka tara su dan adam to shine mai jidali shi adda khusuma shi adda jayayya kuma wani lokaci bil batil da ƙarya don ya bice ƙarya zai yi malamai na cewa wannan ilmin jidal ba dukkansa an ka hana ba akwai inda ke da amfani akwai inda baya da amfani idan yanzu ilmin jidali jayayya don a bice gaskiya to wannan baya da kyawu amma idan jidal ne ta hanya mai tsabta don a bayyana gaskiya nan ba komai don Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan ka yi jayayya da hanya wata an mai kyawu ba tashin hankali ba zage-zage ba soke-soke ba wani abu sai a gane gaskiya amma idan jidali ya zan da soke-soke da ɓace-ɓace da zage-zage da rufe gaskiya to wannan ba da kyawu haramun ne wanda ke yin sai ya zan dan uwan shedan Allah ya ce wa ma mana nasa ba abin da ya hana ma mana nasa an yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa ta'tiyahum illa ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adhabu qubula to Allah subhanahu wataala ya ce ma mana annasa ba abin da ya hana ma mutane an yi minu su yi imani Irja irja'ahumul huda lokacin da shiriwa ta zo musu shine alqur'ani na aka karanta mutane shi ko annabi aka ce ga sunna annabi ba abin da ya hana musu imani wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafara ubangijin su illa an tatihim sutul awwalina fa ce abin da ya zo ma mutanen farko shi hana musu kawai wato abin da aka mutanen farko na ana kiran su ba su yi har azaba ta zo shi dai suke jira ba wani abu ba wata hujja auta ta humul azabu ko kuma azaba ta zo musu ƙubulan eh? ya ta humul azabu ko kuma azaba ya zo musu ƙubulan nau'i nau'i ai alwanun muta'addida azabar Allah subhanahu wataala yawa gare ta to yakan jarbi bayi ne da azaba iri iri idan wannan ta gushe wannan ta zo idan wannan ta gushe wannan ta zo ba wai azabar wuta kawai ba akwai azaba wadda ake ta shahewa sannan akwai wadda ake ba ta shahewa ba kamar da aka mutanen musa a sa musu an ka sa musu jini an ka sa musu buhari an ka sa musu kwadi, to wannan azaba tana na ita ko yaushe a jarabe mutane da wannan fitina idan suka tuba suka istighfar sai komo ga halin su aka musu wata haka ne kamar da ke a hadisi sahihi na manzo Allah cewa irin wannan azaba ta abin nan karshen zamani idan ta zo to Allah ba zai ɗauke ta duka ba sai da yura ƙi ba alin sashen wata ya sassautar da sashi idan wannan aka azo muku wannan musiba saboda yawan bai ko kai ta tuba ko kai ta addu'a sai a ɗauke amma kuma sai a kawo muku wata in ko kai tuba ko aka ɗauke a kawo muku wata wannan duk hanyoyi ne na ubangiji na abin nan wa mutane uquba bisa ga laifukansu amma duk da haka Allah ya ce wa manursul mursalin وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا to Allah ya ce wa manu rasulul mursalin haƙiƙa ba mu aiko manzanni ba daga al'ummomi illa face mu bashirin suna masu bishara ga waɗanda an muminai wanda ya saurari abin da manzo ya ce ya aiki da shi to shi ne mumini ya tsira wa munzirina kuma suna masu gargaɗi ga kafirai su ne masu karyatawar abin da aka saukan ma manzanni Allah ya ce wa yujadilu allazina kafaru waɗanda sun haka firta su kan koyaushe suna jayayya bil batil da ƙarya li yulhidu bihil haqq dan su ruhe gaskiya da ita ko yaushe ba su ita ga gaskiya sai dai su yi ƙarya don su ruhe gaskiya to wannan nau'i ne aiki ne na kafirai wanda ke kokarin kullun ya bice gaskiya da ƙarya to yana aiki wanda na kafirai ba aikin musulmi bane aikin musulmi kam yarda da gaskiya sawa'an yana da gaskiya ko bai da gaskiya sawa'an yana son ta ko bai son ta sawa'an ta dace da hanyar ko ta dace da hanyar sa wannan shine shine shine abin nan shine musulunci amma wanda ke kokarin koyo shi ya bata gaskiya don abin nan eh, ba ta dace da hanyar sa ba ko mazhabar sa ko dariƙar sa ko wane ne nashi to wannan ya sani fa yana aiki irin wanda aikin kafirai ba aikin musulmi bane Allah ya ce wa takhazu ayat wa takhazu sun riki ayati ayoyi na wa ma unziru da abin da ake musu gargadi da shi an izgili duk abin da ya zo da ba ha so sai su yi izgili da shi su yi izgili da manzon Allah su yi izgili da sunnan manzon Allah su yi izgili da horo to wannan duk aiki ne wanda ba na musulmi ba wa man azlamu ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض وربك الغفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا to Allah ya ce wa man azlamu wane ne ya zalunci ai ma'ana babu wanda ya zalunci memman zukira bisa ga wanda an ka wa wa'azi an ka tunatar da shi bi ayatin rabbih da ayoyin ubangiji ne an ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ara da an haya kawai da kai da gare ta ya ya watsi da ita to ba wanda ya wannan zalunci kuma sannan wanda siya ma makar da dahu yammanci wato ya yi biris ya yi banza da abinda hannayensu sun ka aikata domin laihi ne a ce ma Allah ya ce kai watsi da abu to in ka san ma ka laihin ai da dama to nan wanda sai ma ya hita batun abin da ya yi kamar bai damu ba yana ganin ba komai ba ne Allah ya ce dalili in na ji alna ala kulubin aukin kinnatan su masu irin wannan ɗabi'a abin da dalili don mun sanya wani irin ruhi a cikin zukatansu wato mun sanya musu ruhi an yabka huhu na su fahimci abin da gaskiya bale su yi aiki da ita wahi azanihim waƙaran sannan a cikin abin nan sauraren su mun sanya musu nauyi mun toshe shi wato ba su ba su sauraren gaskiya su yi aiki da ita Allah ya ce wa yanta hum ila huda ko ka kiraye su zuwa ga gaskiya ku zo ga Allah ku zo ga manzo Allah ba su ji inda kaga ka ce musu ku zo ga gaskiya sun yarda to ta dace da son ransu in wannan su ta dace da ransu sai su zo suna masu murna ya tu ilaihi mus'inin suna murna Allah ya ce manzon Allah wane ya ce don ta daidai da wane amma idan Allah da matsala dina ba su so alhali wato lan yata du izan abadan ba su shiriwa ga gaskiyar nan har abada Allah ya ce alhali wa rabbukul gafur alhali ubangijin ka mai yawan gafara ne zur rahama ma abucin rahama da sun dawo da sai yahe musu law yuwakhidhuhum da Allah ya kama su da Allah yana kama su bi ma kasabu bisa abinda sun ka aikata na zunubai la ajjal al azaba da ya gabatar da azaba gari su nan duniya nan azaba azabul istisal ake nufi wato azaba ta tumbuke su gaba daya halaka to Allah bai musu wannan ba ballahum mau'idun a'a suna da wani lokaci wanda an kai alƙawalin za su zo muna jiran sai sun zo shine ranar alkiyama inna rabbaka labil mirsad ubangijin kana nan ga madakata yana jira duk abin da zaka aikata yi ta yi zaka da iske shi wato lan yaje dumin himo ila kuma ba su samun wurin boyo ga ubangiji ranar nan idan an ka zo wa tilkal qura ku tsinkaye waccan alqarya wato kamar ga ta kana gani ka suranta wa tilkal qura wacca nan ka alqarya ko kuma mutanen alqaryan nan da kun ka san da ita a hum ai mun halaka su inji ubangiji nan ana magana da larabawa ne na quraisha zamanin annabi su, sukan yi tahiya zuwa sham su bi abin nan alƙaryar samu da alƙaryar mutane lut wadda aka halaka sun santa don haka allah ce musu wa tilkal qura waccan alƙaryar da kuke bi a wajen wajen fatauci ai ga ta nan mun halaka ta saboda zaluncin da sun kai to kuma muna iya muku haka nan allah ya ce waje allah kuma mun ka sanya lima mau'ida ga halaka waɗannan su ma mun sanya musu wani alƙawali mun sanya wani abin nan wani lokaci da za a cin mai mu halaka su don haka nan gwada mun kwa waɗancan kuma muna iya muku haka nan waskur وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما حوتهما Allah subhanahu ta'ala ya ambaci kissar Adam sai kuma ba a kawo musu kissar ne wanda suka tambayi annabi ba sai a kuma kawo musu wata kissa wadda ta gudana tsakanin Musa alaihi salam da wani bawan Allah wanda ake kira Khidir ko kuma Khadir ko kuma a ce Haliru da Hausa kenan ko yauwa wannan bukhari da sauran littafan hadisi sun yi riwaya cewa wata rana musa alaihi salam ya tashi a cikin bani isra'ila yana yin hudu ba sai aka yi mai tambaya cewa wane ne fi kowa ilimi sai musa ya ce ana niya faɗin wannan magana da ya sai allah zarge shi dalili bai mai da al'amari ga allah bai ce allahu alam kamar da aka wa annabi tambayar ashabul ya yace ku zo gobe in gaya muku a hakon goma sha biyar ba a mai wahayi ba wannan ya sa cikin damuwa to shi ma Musa ya mai irin wannan don ku san wannan ku Yahuda masu tambaya ga ka kafin a kawo gare shi Musa ya mai irin wannan shi ma wa ya kowa ilimi yace niya wannan ba ba ƙarya ce ba girman kai bane domin annabi ne a cikin bani Isra'ila ko wanda ya ilimin Musa babu gaskiya ce ya faɗa amma bai kamata ya ce haka ba yace Allahu a'lam to sai Allah ce mai a'a ya mai wahayi cewa akwai wani bawa daga cikin bayina ya hika ilimi yana nan kuma a raye bai mutu ba to sai Musa alaihi salam bai bada ubangiji ya ce yana son in sadu da shi to Allah mai umurni ce to gaje ka sadu da shi yana can a wajen magangamar gulabe guda biyu inda sun ka hadu idan za ka tahiya ka ɗauki kihi wanda a soyayye ko da kwaihe ka je cikin cikin burgaminka duk inda ka zo idan kihin nan ka rasa shi ma'ana yan rayu to nan yake za ka iske shi nan zaune sai musa ya ɗauki abin nan kihi a cikin burgami tare da yaronsa yushe umnu nun sai suka kama hanya wurin bidar wannan bawan allah to shi na kissar tashi na allah zai karanta mu saurara mu jiya tana da hikima sosai ciki allah ya ce wa izqala musa kuma ka ambata lokacin da musa ce Tahu ga yaronsa wato shine yushe umnu nun la afrahu ba zan huta ba ba zan gushe ba ai la azalu sa'ira ba ni gushewa ina mai tahiya sai na zo na ga wannan bawan Allah wanda Allah bani labari cewa ya je ni ilimi ina son in je in gan shi don haka nan tashi mu tahi wato hatta abluga majma al-bahraini sai na kai ga mahadar gulabin nan guda biyu inda Allah ya ce min wannan bawan Allah na shi yana nan tashi mu tahi to sai tashi dauki kihi a cikin burgami kuma tare da shi wannan eh, yaro nasa yusha ibn nun suka kama hanyar zuwa bidar khidir aw amdiya huquba ko kuma in wuce shekaru masu yawa ina tahiya huquf ko kuma alhiqif ana cewa fage wanda an mai tsawo shekaru malamai suna da khilafa game da shi shekara nawa ake kira abin nan um, wannan hikif wasu na cewa shekara saba'in wasu na cewa shekara tamanin wasu na cewa fiye da haka nan to musa ya ce ba zan gushe ba ina tahiya hukuban ko da zan yi wannan shekaru masu yawa hukuba watan shekara saba'in saba'in saba'in da yawa ko kuma tamanin tamanin da yawa idan muka ɗauki aƙalla jam'i na cewa aƙalla jam'i abin nan uku to kenan sai mu ɗauki cewa in mun ɗauki shekara saba'in sau uku nawa suke kama kenan shekara ɗari biyu da goma to musa kenan kamar ya ce ba zan gushe ba ina tahiya shekara ɗari biyu da goma sana cin wannan bawan allah don haka nan tashi mu tahi to me ya faru ga nan tahi bismillah ko an karanta to um, falan ma balaga lokacin da musa da su sun ka isa majma'a bayanai huma matattarar gulabin nan guda biyu wato sun kai ga wurin amma sai suka zauna don su huta su tashi gaba sai Allah ya ce na siya huta huma sai suka mance da kihinsu wato lokacin da Musa ya yi tahiya ya kawo a wannan wurin sai ya zauna da shi da yaronsa don su huta su tashi ci gaba da tahiya suna zaune sai kihin nan da asoyayye hasunci rabinsa sai ya hito cikin burgami shi wannan yaro yana kallo sai ya fada a cikin ruwa sai ya gangara ya bi ruwa to sai shaidan sai ya mantar da shi yusha'u ya gaya ma musa musa ya gaya masa cewa idan mun kai ga wannan wuri ka tuna mini to sai ya manta kihi ya fito a cikin burgaminsa sai ya gangara bi ruwa shi na ya ce fattakhar sabilahu saraba sai ya bi eh, sabilahu hil bahari sai ya bi sa a cikin ruwa saraba yana mai gudu kamar rayayyen kihi mai abin nan ba taba soya shi ko da shi ba to gashi nan tahi فلما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا قد أنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أرأيت قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر عجبا to shikenan sai suka wuce wannan wurin da Allah ya ce musu za su iska Khidir yana nan zaune to kaddara ta sa ba su samu ganin su ba sai suka wuce Allah ya ce falan ma ja waza lokacin da sun ka wuce wannan wurin da an ka ce su za su iske Khidir malamai na cewa a farkon da ya taso har zuwa nan bai wahala ba babu wahala ta a ga jikinsa amma lokacin da ya wuce wurin sai wahala ta kama shi sai ya ji yunwa sai ya ji wahala ya ji gajiya ƙala hau sai ce ma yaron nan nasa kai amma dai mun wahala wannan tafiya fa atina gada ana kawo mana abincin mu kawo mana karin kumallon mu wato mu ci laƙar da ƙina min safari na haza na saba haƙiƙa mun samu wahala ga wannan tafiya na ji duk na gaji ga yunwa ga kasala ga komai to kuma na abincin mu mu ci sun ciki an ci rabin sa da sauran abin suka zo da shi amma kuma rabin ya faɗa ruwa tafiya ta wato sai yaro kala ya ce mai ara aita ah, kana ko gani fa wato abin nan ta taban mamaki iz na ila to lokacin da mun ka zauna ga halalin dutse inda mun ka zauna mun ka huta to a wannan wuri kihi kihin da muke ce ya heto ya fada ruwa ina kallo ne ya tahi amma sai ni mance an gaya maka fa inni nasitul huta na mance an gaya maka labarin kihi mai ban mamaki wa ma an hu? amma ba abin da ya mantar da ni wato in faɗa maka shi illa shaidanu face shaidan shi ya hana in gaya maka amma lalle a wannan wurin da mun ka zamna to kihin nan ya hito ya faɗa ruwa kuma ya tafi ya tafi wato shaidan ya tuna ya ibin nan ya mantar da ni an askura in tuna wata kada sabilahu sai kihin ya bi hanyar sahil bahari a cikin ruwa a jaban zabban mamaki gashi an so ya kihi an ci rabin sa rabin kuma ya yi yana tafiya قال قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما to shikenan kala sai Musa ya ce abin nan ga yaron sai ce zalika ma kunna nabgi a wannan wurin shine muke bida inda kan manta haka ya mai shine muke bida mu dawo kuma sai suka dawo Allah ya ce fartadda ala ma sai suka dawo bisa ga su da suke wato babin nan hanya su da suka bi kasasa suna bin nan laliban hanya wato inda inda muka bin abin nan suna bidar hanyar da suka bi shine kasasa har ha kawo ga wannan kwalalin da sun ka zamna Allah ce fa waje da abdun min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu yana zaune a wurin Shi ne khidir yana zaune Allah ce a ta yi ataina rahmatan min indina mun ba shi wata irin rahama ta daga wurinmu na rahama ta daga wurinmu malamai na cewa annubuwa wato an ba shi annabta kamar yadda aka ba Musa annabta shi ma khidir an ba shi annabta wato annabi ne kuma wannan ne kauli sahih ƙarshen karshen idan muka zo za mu ga abin da zai tabbatar da cewa shi annabi ne kuma wannan ita abin nan masabar da ya kamata musulmi su yi da ita cewa khidir annabi Allah ne an ba shi shari'a ta daban kamar yadda an ka ba Musa shari'a ta daban Musa an ba shari'a ta sanin abin da yake zahiri shi kuma wannan Allah ya ba shi wani yanki daga sanin gaibi da yawa waɗanda abu gulatul mutasawwifa na laɓewa ƙarƙashin wannan wuri su ce musa annabin allah ne khidr waliyi ne amma an ba khidr abinda ba a ba musa ba don haka nan ga kowace al'umma waliyyanta sun yi annabawanta gane ku Asana kasa shari'a biyu ce akwai annubotar tashri'i wato ta tashri'i ita ce wadda ake ba annabi abin nan da hukumce hukumcin qur'ani da sunna in kai wankan janaba kaza arwalla kaza wannan kaza wannan ita ce nubuwa tashri'i sun ce tana yankewa da zamani da wuri amma nubuwa irin wannan to gare su ba ta yankewa ko yaushe don haka kullum ana iya samun waliyi a bashi abin da ba a ba annabi ba kuma a hihita shi bisa ga annabi abu yazid al-bustami wani mutasawuf ne kuma babba ne a cikinsu yana cewa ga cikin maganganunsa radartu ala ibnu aminata haisu qala la nabiyya ba'di ya ce na yi raddi ga ɗan amina wane ne ɗan amina na yi raddi ga ɗan amina saboda ya ce la nabi ya ba'adi ba wani annabi baya na ce wannan ba daidai ba ne akwai annabawa bayansa don haka suke ganin annubuwa muktasiba ce a wajensu in gane ku to wannan ilimin da an ka ba khidir ilimi ne kuma shari'a ce wadda allah ya aza shi a kanta musa shi ma aza shi bisa ga ta shari'a ta kansa inda mutane ke dan kuskure waton lokacin annabawan da sun ka shuɗe gabanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka iya samun annabi fiye da guda don babu tauhidin risala mun gane ku akan iya samu ga musa annabi ne ga harun ga yusha umnu nunin duk annabawa ne a wuri guda zamanin ibrahim ga ibrahim ga lut ga wasu can wani wuri idan akwai su zamanin yusuf ga yusuf ga ubansa Yakubu ga ishaq ga wani duk suna nan to amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi sai shi da ya ya shahe komi ya ruhe idan wani ya nubuwa yanzu to hukuncinsa hukuncin kisa to wannan bawan Allah da anka ba shari'a ta ce ta daban bar shahe ta Musa ba Musa bai santa ba shi bai santa Musa ba gane ko to Allah ya ce nan mun bashi rahamatan min indina wata rahama ta wurin mu sannan hu mun karantar da shi min ladunna ilman wani ilimi na daggare mu wanda kai Musa baka san shi ba amma mun bashi mun sanar da shi to ga shi nan yanzu mi a gaba da labari kala Musa qala Musa attabi'uka ala tu'allimani mimma qala innaka معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا to shikenan yanzu Musa ya iska hidir gashi zamne wahala ta yanke abin da yake nema ya samu Musa ya ga hidir kowa ya ga wani sai Musa qala lahu Musa sai Musa ce mishi hal atabi uka ko kana yarda don Allah in bika an to allima ni ka karantar da ni min makul jimta rushida bisa ga abin da Allah ya karantar da kai na shiriwa wanda ni ban san da shi ba wannan yana daga cikin tarbiyya ta ɗalibi wato tawadu'i da mulatsafa a wajen malami idan ka zo ina son in sa littafi kaza ta yarda mahiyan ɗalibai ilmi ba su wannan yanzu yawwa sai ga mutum ɗauko bulugul marami ya zo ina so in sa bulugul marami yawwa in ka tambaye shi wani ka fara arba wani hadisi ma ban yi shi ba ka yi lahallari ban yi ta ba ka yi sai ka iska bai komi ba ko ce buhari zai fara ko ce muslim nake son in sa wannan ba haka ya kamata ba ka ba malamin ka zaɓi malamin ina son in karatu wani littafi ya kamata in sa da wani da wani ka a ban yi ko guda ba su nake son in fara to fara usulul salasa in ka kare shi kwara abin na unutul ahkam sai a ci gaba da yi amma ka zo da littafi ka ce ga wanda hake so to kai mallami kenan to Musa ya ce ma ka yarda in biyo ka ka karantar da ni wani abu na shiriwa wanda Allah sanar da kai ban san shi ba ka yarda Khidir ya ce na yarda amma akwai hoya hoyan mi ya ce in na kallon ma isa sabra ina tunanin baka iya hankurin zama tare da ni saboda mi saboda ilimi ya zan daban wanda ka sani baka san na abu ni ban san naka ba haka zaman da wuya yi idan ne wani abu za ka gan shi daban in kai wani abu zan gan shi daban to mi mi yace kai sai yace wa kaifa tasbiru ya za ka yi hankuri ala ma lam tuhid bihi khubra bisa ga abinda ilimin ka bai kewaye gare shi ba ba ka yi hankurin a yi abin da ilimin ka bai san shi ba ko haƙar ya tashi ko ka yi masa musunsa to labari nan ta kala kala sai yace na yarda mu tafi tare na yarda abin da ka faɗa kuma in insha Allah sabiran zaka same ni in Allah ya so mai hankuri zan bi kuma zan yi hankuri duk abin da ga ka aikata zan yi ba zan yi magana ba wala asilaka amran ba zan saba maka wani al'amari ba ko guda wannan ya ɗauki wannan sharaɗi ko to sai musa ya samu wani sharaɗi ga yanan قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا sai khidir ya ce ma musa alaihi salatu wassalam to shikenan yanzu ka zan dan makaranta amma akwai sharadi guda gaya fa'in taba'ani idan ka bi ni eh, wato idan ka bi ni muna tahiya fala tasalni an shay'in kada ka kuskura ka tambaye ni wani abu wanda ka gana aikata hatta uhdisu min minhu dhikra sai idan na baka labari daga wannan abin da ni ni ce ma abu kaza ne ka yarda da wannan sharadi yace na yarda yace to mu tahi fandalaka ga sunan tahi فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة السلسلة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري عسرا to shikenan musa da khidir eh, mallamir dan makaranta sai tahiya ta abin nan dalaka sai sun kai tahiya da tahiyar su qur'ani bai faɗa mana maganganun sun ka aikata ba bisa hanya ba don bai wasu tahi ba magana shit to wannan ba faɗa mana ba dalaka sai sun ka tahi hatta izaraki ba hisafinati har lokacin da sun ka shiga a cikin jirgin ruwa da Allah sun yi ta maganganu da yawa bisa hanya amma dai wannan ita an muhimmancin ya kamata amma mu sani don haka haka wata sai suka shiga a cikin jirgin ruwa waton bakin teku Musa da shi da kada suka shiga ruwa za suna wani wata alƙarya kila sun yi magana cewa za mu je wata alƙarya kaza kaga abu kaza ko in gwada ma abu kaza wannan Allahu alam amma dai sun shiga ruwa sun tafi, ana shiga kharaqaha kawai sai Musa abin nan Khidir ya tashi daga tari sai ya sare allon jirgi ya kude shi ga mutane ciki ga shi ke ne ciki ga musa ciki bai jawo jirgi ya noce a halaka ba wannan bai kyaluwa don haka musa ya ce a harakta ha za ka huda jirgi da gangan litogori ka ahali ha don ka notar da mutanenta kaga wannan ba tambaya ya ba yawa inkari ne yayi musu ne yayi ya ga abin da bai da kyawu ilimin sa zahiri bai iya ganin a taba shari'a ya kyale to amma bai san wannan ilimin ba bai san hikimar da ke cikin a hudu jirgin ba wato ka hude don mutanen ta su abin nan su noce laqad ita shay'an imra lalle ka zo da wani abu wanda an mai muni dan makaranta ya muna na ya muna na magana musa yana da wannan hali mun sani ko tunda yawa yana da zazzafin abin nan kuma mahiya wanda wadda bin nan wani wanda adda addini ya tasiri gare shi bai son ake ta ma addini da an taba shi zai hoshi ne da haka musa ya hoshi to me sai ya ce mai sai musa ya ce mai kala musa sai musa ya ce alama kullaka ashe ban gaya maka ba inna alam aqul wato ashe ban ce maka innaka lan tastadima yi sabran ba kai baka yi hankuri da ni ana gaya ma kaga shi cikin tabushi ya mai san mai da amsa bai mai amsa mai da da kaushi ba kala sai musa ce eh gaskiya ne ka gaya mini na tuna wala tu akhizni kada ka kama ni bi ma situ bisa ga abin da nin mance na mance don haka ne wannan magana kada ka kama da wannan laifi wala hikni min amri usula kuma kada ka kallafa mini ga al'amari na tsanani wannan ai tsanani ne ka ce mini in ga abu da in yi magana dan sassafta mini yakuwa ya ce to shikenan daya mu tahi ga na biyu nan tahi فانطلقا to shikenan sai sun ka ci gabar tahiya kuma sun yi ta labari Allahu a'lam cikin tahiyar nan dai kawai sai suka gamu da yaro yaro karami wasu na cewa samrayi ne ya balaga Allahu alamu dai nan dai gulam an kace gulam dan karamin yaro wanda bai balaga ba wasu malaman tafsiri na cewa yana cikin yare yana wasa da da yan uwansa hatta idza ya gulam har sun gamu da yaro faqata lahu sai kashe shi to wannan ya muni ma ya hina farko sai kama yaron wasu kace yassa abin nan dutse ya buga kansa ko sun ka ce sayu kayan yanke shi na kallo musa na kallo <laughs> kala sai musa ya ce aka talta nasfan zakiyatan ya za haka shari'a tsarkakakke wanda bai da zunubin komi <laughs> ya za ka yi wannan aiki da gaira na bisin ba tare da ya kashe wani rai ba wannan yaro wa allah idan zunubin za a kashe shi hmm? laƙar ita shai nukura lalle ka zo da abu wanda an mai muni abin kyama wannan wajibi ne kowa shi magana wannan bai kyaluwa <laughs> wannan bai kyaluwa <laughs> to ci gaba قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك قال إن سألتك عن شيء shikenan sai khidir ya bashi amsa ya ce alam aqul laka ashe ban gaya maka ba innaka lan tastadi a mai saboda kai baka yi hankulin zama tare da ni yanzu gashi an yi biyu ka ce kuma za ka yi hankulin ta sai ni insha Allah min abin nan eh, yawa min sabir gashi ka kasa yin wannan ka kare wannan alkawali da kai eh kala sai Musa ya ce mai to shikenan na yarda amma ga abin nan ga uzuri in sa'artuka an shay'in ha in ni tambaye ka wani abu bayan wannan ta biyu kaga yawa kai nayi yadda da ya shuri ne in sa'artuka an shay'in ha idan ni tambaye ka wani abu bayan wannan fala tu sahibni kada hakuma zama da mun rabu shikenan ka kore ni kada balagata min ladunni uzran haqiqa ka ya kai gaya gare ni na yarda ni shi shikenan mu rabu ya yarda abin nan ko to gashi nan fandalaka فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها shi kenan musa yawa kai na abin nan ya ce idan ya koma yi a korai yawwa <laughs> to ga shi fandalaka sai sun ka tahi tsakanin tahi su zuwa wata alƙarya kuma ba a sa abin sun ka tattauna bisa hanya ba hatta iza ata ya ahal qaryatin har sun ka zo ma mutanen wata alƙarya malaman tafsir na cewa in daqiya ce ayala ce duk da ko wata alƙarya ce Allahu a'lam sun sun dai zo inda wannan alƙarya ma sai sun ka bidi ciyarsuwan mutanen garin domin abin da an wajibi ga bako idan ya zo a cikin gari yana bako ya je a sabkar da shi a ciyar da shi kwana uku idan kwana uku sun ka cika shi kenan sai ya ce zalbi da abinci to da suka zo suka saka wannan gari sai suka mutanen gari suka karɓar su ce ba ruwan mu ko himu ba mu ci da kowa ba mu karɓar baki ya suka kore su kaga sun dawo ga yunwa tahiya ga yunwa zama cikin gari ga sun hito ba sai suna ba suna yawo wato sai sun ka abin nan ciyar da su fa abau su waɗannan mutane sun ka ki an yi da ma sabkar da su sai sun ka yi cikin bayan gari suna tafiya fa waje da fi haji dara sai sun ka iske wata katanga wadda an mai girma ka san katanga ko gina bango yawwa yurido an yanqadda yana nuhin ya fadi wato ma'ana kenan alamun faduwa sun kusa ga wannan bangon fa aqamahu sai hidda ce subhanallah sai mazaitar da wannan bangon wasu malamai na cewa wannan karama sa ce sai ya shahi bangon sai bangon ya tashi kamar da dai duniya bai bai tsatsage ba alhali saura kaɗan yana wakila ga damana ne sun kai tafiya an yi ruwa bangon zai faduwa sai ya tayar da shi to ji mutanen da kun bai da su ciyar da ku sun ƙi ka dawo kuma kai musu aikin alheri daidai ne to musa bai yi musu aikin alherin ba amma ga abin da ya ce kala sai ya ce laushi ita inda ka so haikin ga da ka yi lasta khasta alaihi ajran da da sai ka rike janga a biya ka da ma ka ta ka ce ka musu aiki su biya ka mu samu kuɗi mu ci abinci da yayi <laughs> kwarai kala sai da ya ce ha za fi raƙo bayani wa bayanik wannan shine rabuwa ta da kai mun rabu kenan kai ka samu kanka ka'ida kuma ta cimma to shi kenan sai suka rabu kaga tun gamuwar musa da khidir allah bai koma ba mu labarin yaronsa ba can aka buro shi da shi aka taho ba wanda ya sani da allah kila can an ka buro shi da allah shi an ka tahi ba wanda ya sani binti biyu to a shekanin za mu kwana ana don tawilin waɗannan bai ɗauka binti biyu hmm? to ya ce ha za fi raƙo bai ni wa bai wannan shi ne abin nan tsakani na da kai sai suka rabu amma sa wani bi uka zan baka labari bi tawili da fassara malam tastadi alaihi sabra bisa ga abin da ka kasa yin hankuri gare shi zan faɗa maka yanzu abin da ni aikata wanda ka kasa yin hankuri gare minti biyu na isa shiga waɗannan to sai mu tsaya a nan eh. sai mu tsaya a nan gobe sai mai tafsiri ya ci gaba da bayanin su abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya shahi sai cikin tunanin mu da naku gaba daya ya ba mu lafiyar zama lafiya kasan mu ya gafarta mu zanubban mu duka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik